tausayawa marayu mu marayu jasi cikin misirayu kada mu bar su lalace gobe to ya cikakken sunana kabiru yusuf garba amma an fi sani na da kabiru art To Kabiru, wannan waka ta marayu me yasa ka rera ta? To, a gaskiya ta inda na fi shahara dai kamar yadda kowa ya riga ya sani na fi shahara a harkokin fina-finai haka a waƙoƙin fina-finai da irin kamar da kira rauji dana yake kenan mm-hmm. to amma kwatsam kawai dare ɗaya sai aka gani na yi wannan waka ta marayu wacce jigonta shine faɗakarwa to gaskiya alal hakika na yi wani duba ne sosai wanda abin dama ya daɗe yana ci min tuwa ƙwarya irin yanayin da hali ko in ce halin da marayu suka tsinci kansu gaskiya a wannan lokacin bisa a gabashin arewa maso gabas nan ne bautar na hidimar ƙasa lokacin da na gama karatu to akwai sanda muka taɓa ziyartar sansani haka na 'yan gudun hijira haka to gaskiya abin da na gani ba zan ce kawai amma har kwalla sai da nai wato ba da ba yi wa ƙasa hidima ne musabbabin da ya sa har kai waka wa marayu eh haka ne tunda yi wa ƙasa hidima ne ya kai ni wannan guri misali da ya kai ni wannan guri don ma ba asali ma sansanin gudun hijiran ba nan ne state inda nake yin hidimar ƙasan ba a hmm. bauchi ne hidimar kasa amma sai na ƙara ziyara haka sai na ƙara saboda ina da wannan ra'ayin na duba akan irin wannan al'amura Su da na je na duba na gani cewa kai ga irin halin da suke ciki da sauransu sai sa dawowa ta na samu na kirkiri wannan waka sannan kuma na yi ta wannan waka ba ma guda ɗaya ba ce sun kai wajen guda uku akwai first version akwai second version sannan akwai third version duka akan marayun ne saboda kawai in yi shi in haɗa shi a cikin kamar kundi wanda ya kira album haka wanda ni da karan kaina da kuɗi na zan yi sponsorin ɗin shi na bayar na raba wa mutane zan rubuta a cikin siri din a rubuta cewar kamar babu not for sale kamar yau ba na sayarwa ba ne in yi shi da yawa. To a mm, cikin wakar na ji eh, kun yi tare da Maryam. Eh to abin da dalilin da ya sa na yi wannan waka tare da Maryam Sangandale shine ita ma tana da irin wannan zil din ma'ana irin nufin a taimaka sai ya ce to gaskiya bari in kirawo ta ta saka ta a ciki ta tallafa min mai wakar tare ya zamanto ta dan goya min sai mu abin ya kai da abin da ya kai mu ga inda muke bukata mu kai wayar ta ah, wakar ni ne waka ta ce ni na rubuta sai na kira ta domin tallafi dama muna yin haka kamar abin da da turanci ai kira feature a to a cikin wannan waka wani baiti ne kake tunanin zai fi jan hankalin mutane gaskiya babu wani baiti a cikin wakan nan baitukan guda takwas ne bai hmm. baituka takwas ne a ciki na yi guda biyar Maryam Sangandala ta yi guda uku. Hmm. So alal hakika duka baitocin duk wanda ya ji su kawai ya ana batu ne kawai akan eh, a zo a tallafa. Kamar amshin waƙar ana cewa don kusan jigon amshin waƙar misali ana kana ji ka san ga abin da ake hmm. nufi. Amshin aka ce mu tausaya mai rayu mu jasi jikin sai rayu kar da mu bar su su lalace yara manyan gobe yawwa ka ci kama a wannan amshin ka ce a taimaka ma rayu kada a bar su su lalace me hmm. wani irin sako kake son ka isar na kar a bar su su lalace abin da nake nufi da kar a bar su lalace idan a yanzu muka duba irin titunan mu haka hmm. da sauransu za mu ga idan ka kira yaro kamar ku misali yan jarida zaka akwai programs da yawa da ake yi idan ka kira yaro yanzu ka tambaye shi irin yara da zaka suna tallaba bisa mm. ka'ida haka dai talla akan tituna yawo da sauran sace-sace mm. da sauran shaye-shaye zaki ga zaki duba kiga in kika bincike iyayensa ne suka rasu aka bar su a hannun wasu haka kawo maybe kishiyoyin iyayensu ko kuma dai haka abokan abokin zaman mahaifiyarsu da ta rasu mm. amma ba za ta iya rikewa ko mahaifin watakila ya shi ma ya rasu to sai kika wannan binciken za ki ga tabbas haka yake to amma irin wannan yaran idan aka kira aka dawo da su aka kira mutane suka ji wala Allah kunnuwan mutane misali kamar irin kungiyoyi haka ma zaman kansu duk na san suna irin taimaka to duk wanda ya ji hakan na tabbata insha Allah za a kula da irin wannan saboda mun manta gaskiya eh, idan aka wasu suka lalace banda waɗannan baka tunanin eh, su ne suke yin shaye-shaye sai dai kawai a ƙara ya aka ka fara waka akwai ni dai na kasance irin mai yawaita irin karanta littattafai haka hmm. ah, na turanci na labarai wanda ake fi sani da novels haka hmm. so amma akwai wani littafi da na taɓa karantawa shi mai ah, marubucin littafin hmm. ya rubuta littafin ne kawai saboda rayuwarsa ya dinga tuna da rayuwarsa to sai ni amfani da wannan idea din kawai misali ni ma a ranar na ce a ah, to tunda ina rubuta abin nan wannan yana rubuta a rubuce to kawai ni ma bari duk wani abu da ya faru da ni kawai in dinga rubuta in dinga rera waka kawai ina aje shi a matsayin kamar tarihi ko record haka ka ce kana waƙan fina-finai ina waƙoƙin fina-finai wace waƙa ka yi a wani fim akwai waƙa da na yi a fim din gabas fim din ma ya riga ya fito ma ya daɗe da fitowa sannan kuma akwai matambayi shi ma fim din ma shi ma ya gabas din haka ake cewa gabas da hadari in an yi nazari ruwa yakan sauka ya kwanta mun wani <laughs> so to akwai wanda ake cewa komai ya yi zafi maganin shi Allah na <laughs> uh, uh, ka ce ka kammala jami'a eh. wani course ka karanta na karanci mass communication a abu zaria mm. uh, a 2011 na gama mm. da digiri kenan a hmm. fannin harkokin aikin jarida kenan. To yanzu jarida za ka ci gaba da yi ko kuwa ka za ka ci gaba da yi? Eto eh haka a yanzu ma ina kan jaridar ma zan ce ina kan harkar jaridar sannan kuma ina taɓa waƙatun da duk kusan za a iya kiransu ɗan juma ne da ɗan jummai. kana ka gamsu kana isar da sakonninka a'a sosai ma fiye da yadda ba a tunani yanzu misali kamar waka recently waka da ni, latest wata yanzu wacce ake kira wacce na sawa suna marayuwa ka mm. wanda ya yi ni na ke roƙo na iso da bukatu buri na abiya min su zuciya ta yi mutu alfarmar annabi rahama shugaba ga halittu zance zan yi cikin tausayi in yi gini in yi yaɓe tausayawa marayu mu ja su cikin musulayo. Ya yi mana amshi ko baiti ya rera dandalin VOA rediyo ce ta matasa da ake kamata kan wayar salula ko iPad ko laptop idan muka ta ka. Eh. Za ka iya mana baiti ko amshi? To, ga rediyon matasa dandali na VOA. In ga rediyon matasa dandali na VOA. Ka mota a hannunka, wayar salula ko iPad ko laptop. Baraka Bashir, dandalin VOA.